Karancin sinadarin iod a jikin ɗan adam wani abu ne da masana suka gano cewa yana haifar da matsaloli da dama wa lafiyar ɗan adam. Dalili kenan da ƙungiyoyi irin su UNICEF da OMS ko kuma WHO suka gargaɗi gwamnatoci akan buƙatar ɗaukar matakan hana amfani da gishirin girkin da baya ƙunshe da sinadarin iod. Dr. Fatima Sabo Kwararriyar likita ce a fannin abinci mai gina jiki a asusun na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yara ƙanana UNICEF. Talaka da mai kuɗi kowa cin gishiri yake, amma ya kamata a zan tun ana ƙarami a abin ga a ci har a tsuha. In ba a samu ba kun san eh, rishin wannan gishirin yana kawo bari yana kawo in an aihi ɗan ma ya zama karamin jiki gare shi kuma girman shi ya zama yana da masaka in bai same shi ba isasshe kuma yana yiwuwa ka kwakwalwar eh, shi bata develope ba yanda ya kamata kenan bai zama da ƙarfin jiki kuma bai iya yayi aiki kamar yaron da ya samu sinadari da kyau. Bayanai sun yi nuni da cewa har yanzu matakan da gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauka ba su yi tasiri akan wannan matsala ta rashin amfani da sinadarin iod ba. Dalili kenan da kwamitin kula da illolin karancin wannan sinadari a jikin ɗan adam ya shirya tantaunawa a tsakanin mambobinsa domin tsayar da shawarar da za ta taimaka wa mahukunta bullo da dabarun murkushe wannan matsala. A yau muna kasa kwarai bisa kan samun wannan sinadarin cikin eh, gishirinmu kun san kuma akwai arete wanda minister hudu suka yi sinyan shi na commerce industry minister de la santé da minister de finance ya kamata gishirinmu a samu a maido shi yadda ya kamata kamar duk gishirin da ke zauwa cikin kasa yana da sinadari yadda ya kamata bisa kan wannan matsalar ne muka ce sai an tattauna akwai ƙasashen inda babu sinadarin nan yana kai wurin aiki kamar manoma in aka diba rishin karhin jiki banda kwakwalwar ma mutum yana iya samun matsala a nan busashe ma ya kamata su samu wannan sinadarin rishin wannan sinadar abin da dai ake gani wurin dan eh, adam shine ake iya samu kurin busa wani bari wani eh, madara da bai da yawa wani rishin nama na kwarai tsaurara matakan bincike a kan iyakokin kasashe domin dakile barauniyar hanyar da ake shigo da gishiri mara sinadarin iod haɗe da ƙarfafa bincike a kasuwanni domin tantance samfarin gishirin da ake saida mabukata na daga cikin abubuwan da aka yi imani a wurin wannan taro za su ba da damar kare jama'a daga illolin rashin cin abinci mai ɗauke da wannan sinadari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.